فآت الندى فوتا وأعمل صالحا فقاس بذاك الخلق دينا وشدة فيا هبذا منه لمن شاء أملة إماما لرسل الله فدأا وأولة به يختم ذكر الجميل ويبدأ أفاد الندى النبي يا قرارة وتاقيد القرارة وأعمل كما يا أيوة بصعدة في نقول ماشي فقاس النبي سيجاتي ko alkalka halittu bi za ka da wannan dinin wajen sauki wa shiddatan da kuma tsanani Ba ya habbaza kai ma dalla minhu daga annabi sallallahu alaihi wasallama biman sha'a ga wanda ya so umdatan ya rike annabi a matsayin madogara saboda shi imamin shugaba ne ba, da rasulullahi na manzannin Allah fada an farko wa audatan da kuma ƙarshe sai da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya kusa mutukin su ake cika duk wani ambatan abu mai kyau wa yadda kuma da shi ake ne shi ake ainihin wato fara an gan in za a fara abu suka da an a fara da salatin annabi kuma an gama ce ko a gama da salatin annabi ko kuwa ibn qayyim a cikin littafin shi a dala'ul afam ina ganin ya kawo fa'idodin salati da annabi sun kai guda a bayyana fa'idar yiwa a cikin alaihi a fatan nada annabi ya fara da kyauta sai in fararawa amala ya aiwatar da su a dakar filin goron mashi fasaha sai annabi ya kirki kalka halitta bai za ta da wannan lilin wajen sauki wa shiddatan da kuma wajen tsanani ya habbada ma dalla minhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama liman sha'a ga wanda ya dama ya rike annabi kuntatan a matsayin madogara Imamu shi shugaba ne da rusulun lahi da manzannin Allah bada'an farko wa audatan da ƙarshe biyu da annabinin ya sama zikirin jamilu ake suka ambato mai kyau wa da kuma da shi ake da shi ake fara a fada annabi ya fara da haka mazdarin sa yufidu ifadatan da haka annada kuma shi ne kyauta Na ka wannan faidan din shine ismin mazdar ne ba mazdar bane da مصدر ne na a ce a fadan na da ifadatan an gani yanzu a zakatu مصدر ne ko wasu مصدر ya ta zama mai zakatu الزكاة ده مصدر ده كتير مصدر saboda an fi da tsakanin su zaka wani ne ba zaka amma a zaka ta isu makar ne ba masar ba kuma suna nan a cikin wahani da dama yana kuma dama ambata kuma da kafin da ba ba a cikin fasan ba wadda an ba ta yin kuki in fasan ba ne su wakar da bude ayatina cikin zaba inda mazan na a wakar da bude ayatina a cikin ba ya ka ce sabon kusan da wasu ɗari su ba ga ya kamar a fadar na ba fayyar a yi kusan wasu ɗari na ɗaya masu amalin ko ba وأطال النداء الذي نداء نداءك خير القرع وأعملكم يا أيوة الصحبة الجمهور الماشي وصفات في الجرسي كافن جرسي في في جارة أين تجرسي كم ساسة يسوق السياسة shine kama bin masalihin ibad yiwa da maslaha ta bayi yana daga cikin ma'anar siyasa da haka fasaha sai a halittu da za ka da wannan wajen sauki sai annabi ya ɗauki kyauta ya mutu wa shiddatan wajen tsananin shi ne wa ahmala sa'adatan dan haka wannan zaka ga san ciwon kanka ba da yadda ka lallaɓa shi sai kun yi bala'i yake iya fahimtar inda aka fito da inda za to fa ya habbara ma dalla minhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama liman sha'a umdatan wanda ya rike annabi ya zamanto shine mazogararsa imamun shi shugaba ne da rasulullah ga manzannin Allah ta haka huwa imamun shi ne kabarin ne da mutsadin ma'azufin takdiruhu huwa imamu rasulullah ga manzannin Allah bad'an farko wa audatan da kuma karshe bihi wato da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama ne yuktamar zakirul jamil ake cika ambatan abu mai kyau wa yadda kuma da shi ake da shi ake ainihin wato farawa an gani sai mu je gaba mai gaba mudu da ba mun yi za a yi wannan littafin bane a cikin mutum kuma da kai ba shi wani yi ne zai da shi wata masa hada da shi ne mai istimdalu lahu istimdalu كده من أصول usul يستمد أصول الفقه كائن أيكي كده من أصول الفقه ينا صاموانه من ثلاثة علوم من العلم المفرق وفو وهي بعصر الأول نفرق علم التوحيد من توحيد وذلك وأن قوضي فارني للتوقف الأحكام الشرعية صورت أيهم كنتو كنتين شريعة على معرفة الله أكن سنة الله wa ma'arifata sidikin rasul da kuma sanin gaskiyar ɗan saƙon da Allah yake aikowa bima ja a bihi cikin abin da yake zuwa da shi min al-ahkami na hukunce hukunci da annahu saboda shi ɗan saƙon shine al-muballighu al-ilahi wanda ke isar da sako daga gurin Allah الثاني نبي علم اللغة العربية علم اللغة العربية وصح علم من اللغة العربية fala budda an a al-usuli dole ne wanda ya san usul na gaske dole ya san kadaran sali salihan mai da lokaci na lugha ya tamakkanu bi wanda zai samu dama da shi ma'rifatul kitabi wa sunnah sannan littafin Allah da sunnar annabi da annahu ma bi lisanin arabi saboda harshen larabci suka saka wannan mai da'awar sanin usulul fiqh tun daga nan za ka fahimci ya yi kasa wannan ya faɗi saboda ka je ka ɗauko ثم أتبعه ستا من شوال ce, akwai قارن a cikin والله da wanda suke da jalli na larabci dole su yi dariya dole sun san kawai ba kayan aiki ba babu ba ala wallahi ingan inda ya ayyuhan nabi idza tallaqtumul nisaa يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك مرضاتك lima tabtaki don me kake neman marsata yadda mamata ne mafi kun shi mamata lima tabtaki don me kake nema ba ga tabtaki ba filin mazarin mafi fa'ilin hanta marzata makulin bihi ba fata ya ce samu a jam'u mu'annasu salim da me ake masa nasaba da kasar. ya sa ake ta inda da musulmi na da musulmati to mardati jam'u mu'annas salim eh to me yasa ya zamanto aka yi masa ƙari alifin da ta'un kuma jam'i ne na rida eh? lima mardata ne ko mardata to aka bashi mardata wuta a gani lima tattali mafsata a zuwa da wadata kaga nan wajen yana nan a makulin su ne na kuma tabbas ya zo a kan siga na kindi na ne na muhammad salim za ka makulin bihi za ka bashi a so wa da alamata yi kawai alfata a zahira a lafiyar in wani makaddan ne ya zama makulin bihi a kan wannan siga سيكتي لأنه رسم العثماني <laughs> لأنه رسم العثماني لأن فإن الله تعالى بإسم ثاني كل هذان لطاهران أقول ترى أنا ثاني كل هذان فدن إن تروا حرف نصب ونصب abin da zai biyo bayan inda ya kamata ya zama to suna inna ba to me yasa a na kalu inna ne? ba ke kalu inna ne ba a mahallin ba, me yasa ya kace kalu inna ne. da inna amma hadani dole ta bashi da ruha shi wa alamun tarafi al alif me yasa saboda inna a wajen ba harafi ba ne wanda yake kawo nasara, harafi ne na jawabi da ma'anan na'am kalu inna a ne ma'anan na'am a ne da fata rari Thank you.

abdullahi wanda bai kama hanga gidan alfahari da littafin shi nan fa albaharul muhit na hausa sama da baiki kusan dubu biyar daga zamanin shi ba ba san wani mutum da yake da littafi a gidan nahu wanda ya kai baiki dubu biyar kusan dubu biyar sai shi wallahi da ya zo kan asma'ul ishara billahi allazi la ilaha illa huwa sai da ya kawo wajen kauci talatin na asma'ul ishara cikin asma'ul muhit kuma kuma ya da su ai bai taɓa wallahi malam suka ta mamaki ma a lokacin ya taya su kewa abdullahi suka samu su wannan kara eh? to kasan shi masajiru na kalata hmm. ka hmm. aiko kakan akan samu ka gama sadi ya zo da inda su da su wata kalmar ka iya samun ma eh, kulku za ka iya samun mazar na fi fi'ili sulasi ya zo ba ma guda ɗaya ba wani sai ka samu idan sulasin ya zo sai ka samu yana da masajiri sun kai guda biyar kamar ƙara'a ya karau aka yana da masajiri sun kai wajen guda biyar akwai kira'atan akwai ƙura'anan akwai ƙara'i akwai karhu da makamantansu a salis na uku al'ahkamar fikihiyya hukuncin hukuncin fiki wala da babu makawa an yi arifa ya san shi an wani abu min fiki fikihiyya na hukuncin hukuncin fiki ya tamakkan wanda zai samu dama bi da ita min izahil masa'i na bayyana matsaloli wa darbal amsalati da kuma buga misali masadar usulun fiki wato masda na usulul fiqh wal maqsud abinda ake nufi bi masadir usulul fiqh shine al adillatu dalilan usulul fiqh wal usul kuma asali allati buniyat alaiha qawaiduhu wata qa'idojin usulul fiqh ta gina akan su gashi ne istiqra'un nusus al kitab was sunnah kaga bibiyar nassoshi na littafin Allah da sunnar annabi sunnar kuma as-sahiha ingantacciya ba as-sahiha ba al'asaru wato asare aiki da aka rubuto da maganganu kenan anis sahabati daga sahabbai wa tabi'in da kuma tabi'a na uku ijma'u salaf as-salih abinda magabata suka yi ijma'i a kansa na hudu qawaidul lughah al-arabiyya qa'idul lughah al-arabiyya wa shawahiduha da kuma wato shahidinta abinda take nuna wa al-mansula wanda aka ciranto an al-arabi daga larabawa na biyar akwai alfitar da sauya wato ɗabi'ar ɗan adam wacce take kwakwatacciya. wal salima salimu da kuma hankali wanda yake mai lafiya shi wannan na naji yana maganin cewa ai nakali ya yi yawa cikin harkar hadisi da haka ƙarya ta yawa cikin harkar hadisi na ko nakali ya yawa dole sai an hada da aqalu an da al'akalu to sai ya kasa ganewa har wa yau? إذا an على al'akalu لأن annakalu har أن annakalu yana gaba da al'akalu فقال ايه اهل الدين إتحاد انما ابو تائل واستنباطاتهم لكم من استنباطن وفق ضوابط الشرعيه وان بيدات لقائدوجين الشريعه الفرق بين اصول الفقه بمبنتي تكان اصول الفقه واصول الفقه لكم اصول الفقه علم الفقه شيء علم الفقه wato kayan aiki na fikihu ya ba haka yana bincike ne fil adillatit tafsiriyya mun faɗi al adillatit tafsiriyya sune alqur'ani da sunna da ijma'i da ka'idojin usulul fiqh fa fa'alul mukallafin da kuma ayyukan wanda aka kallafa kenan shi fikihu yana bincike ne akan qur'ani da sunna da ijma'i da da kayan aiki da kuma aikin da aka kallafa wa mutane وعلم أصول الفقه فيكم يبحث في الأدلة الإجمالية فيكم هنا بنتكيني كتوكل أكون قرآني لسنة لإجمالي واستنباط الأحكام الشرعية لكم يتضاء أحكامه كنت شرعا من هذا الإثم الأدلة الإجمالية هذا فالأصول شمال من أصول الفقه هو العالم السيني مثلا بوضع إلى سنة قواعد ka'idoji wa man da kuma hanya na istin babu da hakam da fikiya ya ake samun hukuncin fiki ko kuwa shine shine usuli ne masani wanda ya san ka'idoji da hanyar da ake samun hukunci na ne na fiki wal faqihu huwa al alimu bi istinbat al ahkam shi kuma shi ne malamin da ke samun hukunce hukunce na fiqh an tariq al qawaid al usuliyya ta hanyar ka'idojin usul fiqh kenan bai na kuma talasu su akwai ne talazanta mafi yawancin wanda ake cewa sun san kifu a nan kasar sai ka ga fassara kawai suke a sauri amma da fiqhin da sai da shi ya kamata mutum ya san fiqhin kita za mu sa wannan littafin na abin nan awai na usul na manhajar malikiya akwai wanda ya wace shi a baiki talatin. haka mata ni kokari ne mu haddace shi an gane adillatul mazhab mazhab al-azhar مالك للإمام ستة عشر نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم الجنة وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من بالفضل كله كامل ومن قوائل ومن قوائل man من sadd kulli hikam ثم نص الكتاب ثم ثم الدليل من كتاب الله ثم الدليل سنة الأوائل ومن أصوله التي نهاية تنزيل القرآن وسنة الرسول هكذا جواسي أصول wanda shi ne mazhabar malikiya ta gina a kan to na faɗa maka ranar nan na ce akwai abubuwan da ta yawa ra'ayi ne ko a malikiya marjuhi ake karantar da mutane a matsayin malikiya ko sai a tsayanin bibiya in istikraru tabbatarwa istikraru bibiya haka suna da alaƙa bibiyar abu yau da gobe har a tabbatar haka abin yi musulun lawashi ko za mu ji inda zai jawo wato ƙa'idodi na usul